قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ku gina wani gini ku cika shi da kirari sai ku kunna wuta sannan ku jefa shi a ciki